gare ta shine hutu gare ka shine gare ta shine fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ka rike ta cikin mutunci ko ka sake ta ka huta ita ta huta to sai Allah ya ce fa in ha in har ya sake ta ɗin saki na uku kenan fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayr bai halatta ta sake dawowa ba sai ta auri wani miji bayan shi hadisi ya zo sahihi cikin musnad imam ahmad da sahihi muslim da sunan abi dawuda da tirmidhi da ibn maja sahihin hadisi abdullahi dan abbasin ya ce a zamanin annabi duk wanda ya matar shi saki uku sai annabi ya mayar mishi da matar shi sai a yi mishi fada a yi mishi nasiha haka zamanin abubakar haka zamanin umar da umar ya shiga shekara ta uku ta zamanin shi sai ga mutane sun faye yin ainihin saki suna ta yin saki suna ta yin saki sai umar ya miƙe a masallaci ce na ga mutane suna wasa da abin da allah ya ba su dama ta su bi a hankali to na ga suna yin kwab ɗaya to daga yau duk wanda yawa mata shi saki uku to zan zartan mishi da saki uku din sai aka tashi a masallaci ana haya haya haya can sahabbai suka je suka yi taro suka zo suka taru kofar gidan umar suka ce baka isa ba abinda manzan Allah har ya mutu yake abubakar kai da kanka umar ya dawo ya janya wannan ta tashi to amma ka dubi sanda ya faɗe ta masallacin juma'a ne masallacin ina ne jama'a sun ji fatawa fatawa ta yi nisa yasa wannan fatawa sai ta yaɗu cewa umar ya yi wannan fatawa amma a aikace fa ba a taɓa aiki da ita a zamanin shi ba ka je ka karanta littafan nan guda uku da zan faɗi أعلام الموقعين عن رب العالمين زاد المعاد في هدي خير العباد سنن مصايد الشيطان إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان وأنا التفن قبادي ابن القيم يربوتا كرنت سبل السلام كرنت نيل الأوطار كرنت فتح الباري كرنت فقه السنة karanta majmu'ul fatawal kubra ta ibnu taymiya ka karanta duk zaka ga waɗannan hadisai da su to jama'ar musulmi abin da muke cewa kun ji fatawar manzon Allah ina kawo muku shaida ne kar ku manta akan cewa an samu lokacin da mazhaba ta zama mai harkar siyasa sarakunan gargajiya da 'yan siyasa suka ɗauki malaman mazhaba kawai suka mai da su kawai siyasa saboda haka wannan sarki sai ainihin yau malaman shafi'iya malikiya da sauran malaman ahalis sunna a wannan lokaci barazanar in fa ku ji in fa ba su yi mishi fatawa wadda za ta dawo mishi da matar shi ba wallahi zai kira malaman shi'a to kun ji yanzu sarki ne zai yi barazana in fa ba a yi mishi fatawa to ai tun farko da bai kamata ma ya nemo su ba sai abin da yake so to amma yana son ya samu legal bakin ne ya sami cewa malam wane ne mun fatawa sai suka ce ba za su yi ba to kun ga sharrin riko da mazhaba gam dukkansu da suka ce ba za su yi ba sun san akwai hadisai kuma da annabi ya bada fatawa da sai ce nan kai dade ga hadisan annabi za ka iya mai da matarka amma ka yi kuskure kaka sake yi mishi nasiha amma sai suka ga kenan sai je garin hill aka je aka ɗauko wannan malami dan shi'a ibn al-mutahhar sakamakon haka shi shi da ya zo sai ce ai ranka daɗe saki ma bai yiwu ba gaba ɗaya saki bai yiwu ba yi eh, saki bai yiwu ba eh, shi kenan ce a to shi kenan ai matarka tana nan kawai ta dawo ba wani abu alaga mata malam ba sadaka ba bai ko ba wani a mataka ai sakin tun farko ma bid'a ne kuma ba komai kawai ka dawo da ita shikenan sai sarki ce a to kai tun da haka ne kwaso ina ka ina ka ka dawo nan kawai kai ne namu sai ce to duk ya kori malaman ahalus sunna ya zama dan shi'a dukkanin kudin kasar aka koma aka buga ana sanya ainihin sunayen ahlul baiti aka koma streets sunan layuka sunayen ahalul baiti da sauransu sai shi ya samu dama shi ibn al-mutahhar din sai ya rubuta littafi yana kiran sauran sarakuna da dagatai da hakimai da ke karkashin wannan sarkin duk su dawo su bi ainihin wato aƙida ta shi'a da mazhabar shi'a to waɗancan da suka jawo barna sun jawo barna sai kuma suka koma gefe guda dole sai